safiyar litinin sha biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekarar dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai da ashirin ga watan mai shekarar miladiya ta dubu da goma sha tara wannan shi ne kasat na dari biyu da goma sha tara cikin jerin jerin kasusuwan karatun littafin zazul ma'ani fi hadi khair da ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكفتني بالسنة ابن القيم الجوزية الشيخ الإسلامي رحمة الله عليه كتاب زاد المعاد موسوعة لكتاره وزرع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi sallama da al'adunsa da yadda ya gudanar da al'amuran rayuwa da addini malamai suna jinjina ma ibn qayyim al a akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin a halin tafiya inda ya je kasar makka don yin aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa allah ya saka mashi kai muna ta bibiyar al'imamu ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi a inda yake tattauna mana a akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da yaƙi da sulhu da bayan da jibiya game da yadda yake mu'amalantar wanda suka karya alƙawari da makamantansu za mu tashi a inda malam yake faslun wa salaha wa kadhalika salaha ahla khaybara lamma zahara alaihim ala an yuziyahum minha ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح ما لا يجيب وتتبع وكذلك صالح أهل خيبر هكذا كما منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya yi sulhu da yahudawan khaibar wanda za mu zo mu ji batu a kai insha Allah lamma zahara alayhi lokacin da ya ci nasara a kansu ala an yuzliyahum minha ya dora musu sharadin cewa za su fita su bar ƙasar Khaibara za su tashi daga wajen Wala ma hamalat rikabu kuma ya ba su dama su ɗauki duk abin da ababan hawan su za su iya ɗauka Wani li sallallahu alaihi wasallam safra wal bayda amma ba za su ɗauki a safra wal bayda shine dinariya da azumi ba su kuɗi ba Zinari da azurfa wal halqa kuma ba za su ɗauki makami ba banda takuba banda masu banda sulke da makamantansu wahiyar silah alhalqa su ne makamai washtarata aka akali sulhi Allah ya tumu wa la yughayyibu shay'a sannan annabi sallallahu da Salama ya sanya musu shar'i cewa kar su koya wani abu ko su yi rufa fa a kan wani abu duk abin da suke so su ɗauka sawa'un kayan abinci ne kayan masarufi ne kayan ah, sutura ko makamantansu da duk wani abu za su ɗauka amma banda tsaga ragen kuɗi dinari da halatta banda kuma makamai sannan kar wani ya sake ya ɓoye wani abu fa'in ci duk wanda ya koye wani abu ya kokarin ya munafurci ya fitar da wani abin da bai kamata ya fitar da shi wuri tashar din fala zimma tarahu to wannan bai da wata alfarma bai da wani alƙawari za a iya kashe shi wala ahadan wala ahad bai da zimma bai da ahad bai da alƙawari bai da garza fa ghayyabu matkan fihi malun wa huliyun li huyay ibn ahfar duk da haka sai aka samu wasu suka koye wani maskan shine kamar ka ce sai wata wato randa ko akwaku ko asusu irin na da wanda ake ajiye dukiya a ciki wani abin da akwati ne na musamman da suke wanda ake aje kaya wanda suke shi daga fata sai suka ɓoye wannan fiye malu a ciki akwai kuɗi ɗin wa da kayan ƙaras li huyayy ibn akhtab na wannan babban bayahudan nan huyayy ibn akhtab wanda an riga an kashe shi a quraiza da nan ya dawo amma mun ji shi ne ya koma ya diga banu quraiza suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a abin nan wato ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yake shi to ana aka kashe shi wa kana ihtamalahu ma'ahu ila khaybara hina ujliyatin nabiy lokacin da aka kori kabila su ta banu nadir daga madina to a lokacin ya ɗauko wannan akwatin ya kawo shi khaibara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ammi quyay ibn akhdab wasmuhu sa'aya. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani ammu wato dan uwan mahaifin quyay ibn akhdab annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ma fa'ala masku quyay alladhi ja'a bihi min al ya ga suna fita bai ga wannan akwatin a inda yake tsammani ya ganshi ba sai ce da shi ina labarin akwatin koyayye wanda ya ɗauko daga nabir ina yake faƙara sai wannan kafir ya ce an habatun na faƙatu tsoro ai ciyarwa da yaƙe-yaƙe sun halakar an yi an yi standing ɗinsa an ƙarar da kuɗin da ke ciki wajen buƙatu na yau da kullum da kuma finance biyan kuɗaɗe na makamai da sauran abin da shafi yaƙi kafirin yayi wannan ƙarya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faqala al-ahdu qaribun wal malu aktharu min dhalik manzo Allah sallallahu alaihi ce a ai daga lokacin zuwa yanzu daga lokacin da aka yi annabi zuwa yanzu lokaci ne kankani kuma dukiyar ta fi karfin a kashe ta a wannan tsakanin ba zai yi ba وقد كان قيي قتل مع بني قريظة لما دخل معه dama mun ji a baya wani dan aftab an kashe shi a banu quraiza yayin da ya shiga tare da su cikin wannan ha'inci fa da fa sallallahu alaihi wasallam ammahu ila zubayr liyastaqirra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika wannan sa'aya sai mika shi zuwa ga zubayr ibn al-awwam yace ya bincikan mai shi ya hura shi wato ya yi da shi har sai ya faɗi gaskiya a horai a bugai har sai ya faɗi gaskiya fa masahu bi azabi zubairu ya ɗanɗana mashi azaba da ya ji wahala ya ji kunci fa qala sai ya ce qad ra'aytu fiyayyan yatufu fi khariba ha huna yace to dai na ga huyayyu yana kekkewayawa cikin wannan khariba shine kamar a ce kufai wuri gida wanda babu kowa ko lalataccen gida wanda ya riga ya rushe ko kowa ya tashi ba shi shine ba na ga yana kewayawa na wato alamar kamar a nan yi ajiyar yakan zo ya dinga duba ta ya tabbatar tana nan babu alamar an kwakwala wajen ko wani ya shiga inda ajiyar take fa zahabu fa qafu sai aka je da shi aka kewaya da shi ya nuna daidai wajen fa wajadul maska fil khariba ya ka samu wannan akwati wannan ma'ajin kuɗi aka same shi a wannan cikin rusasshen gidan فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kashe wasu mutane guda biyu yan gidan Abu Huqayq wa ahaduhu wa Safiyata bint Fiyay ibn Akhtab ɗaya daga cikin shine mijin Safiya bintu Uyay ibn Affar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din wa tabani sa'ahum wa zarari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kame ƴaƴansu da matansu wa qasama amwalahum bil nakhl alladhi nakasu kuma ya rage dukiyarsu a matsayin ganima saboda wannan karya alƙawari da suka yi wa aradu wa arada an yujliyahum min khaybara sauran yahudu kuma yaso ya kore su daga khaybara faƙalu sai suka ce da'ana na kunu fi hadhihi al-ard ka bar mu mu kasance a cikin wannan ƙasa nuslihuha muna gyara ta muna noma ta wa naqumu 'alaiha mu zama mu dole masu kula da ita fa nahnu a'lamu biha minkum mu ji ku sanin harkar noma mun ji ku sanin me ya kamata a shuka wani lokaci ya kamata a girbe da sauransu ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مقنتها shi annabi alaihi salatu wassalam shi da sahabbai ba su da bayi ma'aikata wanda za su yi musu wannan aikin su dauke musu wahalar kula da gona fadafa'aha ilayhi da ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙa wa yahudu wannan gona walam yakul li rasulillahi fadafa'a ilayhim ala anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shaqara min kulli shay sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika musu gona da sharadin cewa zai basu wato za su dinga bada za a dinga ba rabin komai min kulli duk abin da ya fito daga gonar min samari aw zar'i na wato ɗan itace ko kayan noma walahu shaqru su kuma za a ba su rabi manzo Allah na da rabi suna da rabi wa ala an yuqirrahum fiha ma sha kuma cewa yana da yancin shi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da barin su suna kula da gonar har ran da ya ga damar cewa ya fasa wannan doguwar ah, labari a Imam Abu Dawud ya fitar da wannan kissa a cikin kitabul kharaj na sunan ɗinsa haka limamu a ah, ibn sa'ad al-basri a cikin littafin shi tabaqat ibn sa'adi da wasu malamai waɗanda ba su ba haka akwai asalin kisar ba tare da wannan tafsilatin ba a cikin sahih bukhari da muslim da wasu da suka kai abinda kisar take ba da labari a takaice shine irin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci mutanen Khaybara Yahudawa bayan su ma sun shiga cikin cin amanar da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kai ya samu labarin suna nan suna shiri da su kawo mashi farmaki Allah subhanahu ta'ala ya ba shi dama ya ci nasara a kansu bayan an yi dauki ba da idan haka sai ya ba su dama su zama ma'aikata a gona a gonakin amma ga ƙa'ida za a dinga ba su rabi duk abin da take da shi na 'ya'yan itace kamar dabinai kamar inabi kamar makamantansu idan ka noma to rabi naka ne rabi na manzon Allah subhanahu idan kuma gona ce wanda za a yi shuka shi ne azzar sai an shuka alkama ko gyada ko masara ko makamantansu da shi ma wannan kai da kai aikin za ka arshi rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karɓi rabi sai waɗannan su kuma waɗanda aka kashe wanda sun karya alƙawarin da aka yi su alkawari aka yi su cewa kar ku koye komai idan kuma ka mutum ya ɓoye to ba shi da wani alfarma duk abin da ya kama nan kunci za a mishi duk da haka sai kunnan kashi suka ɓoye wata dukiya daga baya da Manzala su sallallahu alaihi ya tsanta ya ko dukiya shi su yi musu wannan hukuncin da aka ba da labari malam zai a akai insha Allah malam yace walam yu'ammimuhum bil qatl kama amma qurayrata al-ishtiraki ulaika fi na al-ahd su banu ah, wato mutanen Khaybara manzala su sallallahu alaihi bai ce a kashe su gaba ɗaya ba irin yadda ya ce a kashe mutanen banu qurayza dukansu saboda su banu ƙwararra sun yi tarayya a wajen karya alkawari su kuma waɗannan wasu tsiraru ne kawai suka karya wannan alkawarin don haka sai hukuncin ya tsaya akan waɗannan tsirarun wa amma haula ni na alimu bilmaski wa ghayyabu iya waɗannan hukuncin ya shafa su ne wanda suka san akwai wannan tukunya ma'ajiya sun san da ita sahihin sani ko kuma wasu suka koye ta duk da haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tukunya kaza ba su faɗa ba yace idan fa na ga wani abu da aka koyi zan yi hukunci kaza ba su faɗa ba to su kada abin ya shafa wa sharatu lahu in zahara su ne kuma suka yi mishi sharadi da su aka sharadi cewa idan an ga wani abu ga hukuncin za musu fala zimmata lahu wala ahad cewa ba su da wani mutunci ba su da wani alƙawari fa innahu qatalahum bi shartihim ala anfusihim ya kashe su ne da sharaɗin da suka gindaya wa kansu wala mai ta'adda zalika ila sa'i ahli khaybara wannan sharadi bai haura su ya faɗa kan sauran mutanen khaybara ba wa ma'lumun fa innahu ma'lumun qat'an anna jami'ahum lam ya'lamu bi maski suyin domin abu ne sananne cewa su sauran mutanen khaybara ba su san da akwai wannan ainihin abu ba su san cewa akwai shi ba wannan ah, akwati na ajiyar kuɗi na uyayyu ibn akhtab wa annahu madkhulun fi khariba ballantana kuma san cewa an rufe shi a cikin wannan kufai fa hadha nadhiru dhimmi wal mu'ahad idza naqada al ahad yace wannan hukuncin yayi daidai hukuncin kafirin amana zimmi wanda yake cikin daular musulunci ko kafirin amana ah, wanda yake da ahadi wanda ake yaƙi da mutanensa walam yumalikuhu alayhi ghayru sai kare alƙawarin in zama babu wanda ya taya shi kare wannan alƙawarin fa inna hukuman naqd mukhtassun bi to hukuncin da za a yi mushi zai keɓance shi idan babu wanda ya taya shi thumma fi dabtihi ilayhim al-arba sai kuma ta fuskar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika ma banu mutanen Khaybara ya mika musu wannan goraki alal nisfi akan cewa za su dinga bashi rabin mahsulat rabin abinda aka girbe dalilun ala jawazil musafa wal muzara wannan dalili ne akan halaccin al musafa da al muzara wanda lafuzza zane kan waɗannan a cikin fiqh na tattalin arziki a musulunci al-musaqa da muzara'a dukansu daga mufa'ala wato wanda yake nuni sigar take ne zuwa ga musharaka kamar da ake cewa muqatala mujadala musabaqa dukan mufa'ala tana nuni zuwa ga musharaka wani yayi wani yayi sai da aka ce musaqa daga as-suqi daga as-suqi wanda shine kamar da malamin suke cewa mu'aqadatu daf'i ashjari ila man ya'malu fiha ala anna as-samana wal mutum yana da gona kuma ce yana da gona irin ta zamani wadda take cike da dabilai ko bishiyoyin mangoro ko bishiyoyin kashu ko makamantansu idan bishiyoyi ne waɗanda suke yin asmat suke yin wato ɗan itace suke ba da fruits ko bishiyar lemu ko bishiyar aiba ko makamantarsu. sai ka ɗauka ka ba wani wanda shi kuma zai dinga yin aiki a gona. zai dinga ba bishiyar ruwa yana kula da su yana gadi yana fesa magani da sauransu duk abin da ya kama na aiki shi ne a ƙarshe idan lokacin habitation lokacin da za a girbi za a zazzagi waɗannan 'ya'yan itace a siyar in an siyar sai kuma a raba ribar da aka samu a bisa wani sharaɗi da kuka yi sanani cewa kana da kaza yana da kaza ko za a aje ma gonar kaza kai kuma aljihunka kaza shi kuma aljihun shi kaza musamman irin waɗannan gonaki na zamani da suna buƙatar kafita na ronin su haka kuma kamar misali a ce gidan kaji shi ma duka eh, noma ne shi ke ce ma ya kofi ko ya kofi ake ce mashi a agriculture wato noma cropping na tarayya to wannan wannan kissa ta kaibara tana nuni zuwa ga halaccin haka ita kuma muzara'a irin wannan ce ta keke da keke bambancin yana kuma ne zuwa ga menene abinda ake nomawa idan abinda ake nomawa wanda ake shukawa ne dangin masara da dawa da giro da biɗi, da alkama tumatir wanda every now and then da za a shuka su ba suna da bishiyar da sarka ta growing ba na fata mun gane bambanci da wannan shi ake cewa mubara shi ma irin haka ne ka ba mutum gona ya shuka idan ya girbe zai ba ka kaza irin wanda yake da mutanen kauye ne ake ce mishi da Hausa galla to wannan galla din shine muzara wane yana da gona kai kuma kana da lokaci kana da iya aikin kuma kana da bukata za ka sun karɓi gonar shi bisa sharaɗi kaza da duk abin da aka samu ga abin da za ka bashi shi na suka je ka noma ƙarshen damuna lokacin kaka idan an gefe sai a zuwa a lissafa ko a fita mashi mashi wannan hadisin yana nuni wannan kisa tana nuni zuwa ga halaccin haka shine eh, al-ishtirak fi zira'ati bainal malik wa zari shine muzara al-ishtirak fi zira'ati bainal maliki ay bainal malikin ardi wal muzari tarayya tsakankanin wanda yake ya mallaki gona da wanda yake shi kuma shine manomi da zai aiki a aikace bisa sharadin da kuka yi wanda yake karfatsi bil ma'ruf ko kuma ah, bisa sharadin da aka sani a al'adance akwai wuraren da an riga ala da wani ah, wani established culture wanda akan shi ake tafiya kowa ya sani in an baka galla ga abin da ake karba to irin wannan za a iya daurawa akan wannan sanannen sharadin na fatan gano ne. Eh. Hmm. ya danganta da sharadin da suke yi idan mutum ya shi jingina gona cewa ana bin shi bashi ne ke ko kuma ya ba mai gonar kuɗi domin jingina yake idan na ba ka bashi sai kuma ka bani kwalakar wani abu da zai tabbatar min da cewa ya za su dawo shi kake nufi kwalakar nan ko mutum ya jingina gona ya an ba da ya ba mai gonar mai gonar ya bashi bashi don haka an ba mai gona bashi ke nan ko da haka mai gona yanzu gonar shi ta kuma hannun wanda yake da ba shi hannun da wata fuskar yanzu zai aje har sai abin da hali to ya danganta daga sharaɗin da kuka yi idan kun sharaɗi cewa za ka yi amfani da ita kuma idan an samu mahasulat ɗin naka ne kai da ka jingina ne naka ne idan yanzu a jingina kuma aka ce za ka ɗauka ka ba wa mai gonan su mai kuɗin ya zama riba kun gani malam ahmad ya jingiri gona a gun malam sauri saboda yana bin shi bashi ko yanzu idan malam ahmad ya noma gonan wadda saboda me yasa aka bashi ta saboda bashi da ake bi saboda bashi da yake bi ko idan an yi sharɗin zai noma in ya noma ta shi domin kuma za a dawo mai da asalin kudin shi na fata mun gani za a dawo da asalin kudin shi yanzu wannan ya ci gajiyar wani abu ne na gona sorry idan idan aka yi sharadi aka ce in ya noma zai mayar wa mai gonan kaza in ya karɓi sharadin za a gudana kan shi inda wancan da ya noma shi ne ke zama akwai da bakin ya zama shi ne kudin yanzu kudin shi sun tsaro amma yanzu wannan abin da ya samu na aikin da yi ne kamar yadda idan ka jingini mota wani baka jinginan mota ko babur ko baka jinginan handset idan an yi sharadi za ka iya amfani da ita za ka iya amfani da motar za ka iya amfani da handset za ka iya hawa babur ɗin idan bisa sharadin haka da cewa to idan bukata ta kama za ka iya cin moriyar abin da ka jingina matsaloli ne da wanda suke da rasa da yawa duka suna tafiya ƙarƙashin abinda aka yi na agreement abinda contracting wannan uh, transaction din ta yi abin nan wato ta specify ya zama cewa an ce za a yi kaza ba za a yi kaza ba da abin da bai saba wa shari'a ba idan kuka yi mutane suka yi shari'a a kan shi annasu ala shari'a wa alaikum salam eh to shi ne ya zingina amma idan zai noma shi ne abin da kake bara idan zai noma kuma sai ya biya da kuɗi ko kuma da masu lasa sai ya biya goro sannan zai noma an ba ka sai dai a bata yau wato idan idan asalin sharaɗin da aka yi a haka aka yi kuma ya karɓa shi kenan idan asalin sharaɗin da aka yi to gonar nan ba za ka yi amfani da ita ba in kuma kana da buƙata amfani da ita sai ka biya kuɗin amfani da ita saboda ai an baka ita ne kawai matsayin walatar matsayin amana a kan cewa dukiyarka ba su sarwata ba idan an haka aka sharaɗin babu laifi za a zartar da wannan sharaɗin wallahu a'lam malam yace wa kauni shadari nakhlan la asara lahu dan itacen ya zama bishiyoyi ne na dabino la asara lahu albatta bai da wani tasiri wajen tabbatar da hukuncin ko kore shi wasu suna ganin idan ba dabino bane bai halatta ya haka ba fa hukumu shay'i hukumu nadiri hukuncin abu yayi kama da hukuncin irinsa a cikin ƙa'ida ta usul dan me za a yi hukunci akan dabino a ce ka noma ko raba kai da mai gona amma a ce idan gonan mangwara ce ko ta lemu ko ta inabi ko ta gwaba ko kashu ko apul, ko makarantarsa a ce ita ba za a raba ba dan me zai hana haka hukumu shay'i hukumu nadiri fa baladu fa baladun shadiruhum al'anab wa tiyu garin da suke wato bishiyoyin garin su inabi ne da ainihin atim to waɗannan su za su yi abinda wa ma da wasu su min timari fil hadathi ila zalika za su zuwa ba kamar yanzu misali mu kasashen mu akwai karancin gonakin dabino sai gonaki irin na mangwaro na lemu gonakin ayaba abarba kwakwa da ire-irensu da kashi to mu in ba ka je watakila wasu wurare na musamman ba ko kuma inda ake yin su yanzu ake yin su hybrid eh, eh, wanda wanda abin nan na zamani gonaki na na tsara waɗanda za a zo a yi musu allura saba da wajen in ba ka ba da dino ba ko ina zai iya a kasashen mu yanzu ne da ci gaban kimiyyar noma ta ake iya a noma shi a ko'ina za a zo a auna ƙasar a yi gwaje-gwajen da za a yi a sa abubuwa a laboratory a a'auna sai a zo a yi mushi wasu uh, sadabar na yan kimiyya Cikin nan suka ga yana yi kuma yana yi ma cikin sauƙi a ƙanƙanin lokaci to idan irin wannan idan ba dan irin wannan ba kaga samun gonakin dabino wata kila kasashen mu yana da karanci wanda aka fi gani shine gonaki na sauran ƴaƴan itacen da muke amfani da su to kenan mu ba za mu ci moriyan wannan bukatun ba bayan kuma akan samu dalilin yin haka domin galibi zai zama wanda yake da gonakin mai wadata ne yana da su da yawa su kuma waɗanda za su yi aikin talakawa ne suna da bukata shi ba zai iya shi kaɗai ya gudanar da duka ayyukan ba zai iya ba in yi haka za a samu barna wajen ƙila da asara sannan kuma su talakawan da za su taya shi aikin su kuma idan sun taya shi za su samu wadata za su samu abin da za su biya bukatun su musulunci yana kira zuwa ga irin wannan ah, aikin haɗin kai don kowa ya samu wani abu za ka yana daga cikin misali amma na daula ko na al'umma ya zama tsakankaninsu akai akwai ta'awu akwai ta'awu akwai taimakawa wa junan kamar da kurare yake cewa ya sakhara wasu akan wasu ya sanya wasu zama akan wasu idan Allah ba da kuma ba da fitar kana tasbiru wakazalika sakana ba'dukum ala ba'd Allah ya daura wasu su zama iyayen gidan wasu wasu zama ogani wasu su zama yaran wasu kuma kowa na da bukata ya zuwa ga ɗaya haka babu tasiri na wani irin ɗan ice ne kowai iri za a yi haka hukumuhu hukumu balabin shadirhumun naqadu sawa hukuncin wancan ƙasashe masu wani abin da ba da dabino ba ɗaya yake da hukuncin waɗanda da dabino ne abin nomansu sawa'un iri ɗaya ne wala farfa babu bambanci وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البر من الرب من daga cikin wannan kuma akwai bayani akwai dalili akan cewa ba sharadi bane idan za a yi musaqa ko muzara'a a ce dole a irin da za a shuka sai ya zama wanda ya mallaki ƙasar mai gonar shi zai ba da iri ba sharadi bane zai iya baka kawai kasar ce ga ta ita kadai kai kuma ka sani za ka shuka ka sani za ka nemo taki ka sani za ka nemo eh, abin nan tarakto da abin da za ka yi shi ba ruwan shi ƙasa kawai ya ba ka fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama salahahum ala shatr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sulhu da su akan rabin abin da aka samu na gona walam yu'tihim dhibran albatta kuma sam bai ba su iri yace gashi kuje ku shuka ba wala kana yursilu ilayhim bi fitrin ko bai kasance yana tura musu saƙon indi shekara wa hadha maqtu'un bihi min sirati wannan abu ne sananne ingantacce a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta qala ba'd ahli ilmi har wasu malamai ma suka ce innahu law qila bi ishtirati kaunihi min al-alim lakana aqwa min al-qawli bi ishtirati kaunihi min rabbil ard wasu malamai suka ce da za a ce ma sharfi ne kai da karfi gona wanda ya karfi galla shine za a sharɗanta wa ya nemo iri su da sharfin ya fi kama da daidai fiye da a ce wanda ya ba da galla shine za a sharɗantawa kuma kai da ka'ansa kai za ka noma za ka ya fi kantar da a ce kai za a sharɗanta ka kawo iri ba wai shi ne gonar da muwafaqatihi da sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ahli khaybar domin hakan kuma shi yafi dacewa da tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana tsakanin shi da mutanen Khaybara mun ji cewa babu abin da ya ba su illa gonaki wasahihu malam yace amma abin da yake mai inganci annahu yajuzu an yakuna min al-alim ya halatta irin ya taho daga mai aiki a gona wa an yakuna min rabbil ardi kamar yadda ya halatta kuma a ce kai mai gona wanda ya mallaki gona shi zai bada iri ya halatta daga kowannen su wala yusaratu an yahtassa bihi ahaduhum ba sharaɗi ne a ce sai wani ne za a keɓanta da sharaɗin shi zai kawo ba wallazina sharatuhu min rabbil yi laysa ma'ahum hujjatun aslan akthara min kiyasi al-muzara'a a alal muzara waɗanda suka sharɗanta cewa mai gona shine zai bayar da iri ba su da wani dalili hanafiya ne ba su da wani dalili fiye da kiyasi da suka yi akan muzara'a suka yi kiyasinta da muzaraba ita muzaraba kamar da muka fi shine noma ita kuma mudaraba shine kasuwanci da kuɗi ba ga a wajen kasuwanci ɗaya ne zai bada dukiya ɗaya kuma ya bada gogewarsa da lokacinsa ko da da iya sa sai suka ce wannan mai bayar da dukiya shine mai gona shine kamar mai gona ko shine mai dukiya to tunda mai gona mai dukiya zai ba da dukiya ne gaba ɗaya da ya kasuwanci shi ma mai gona idan ya ba da gona to akwai ragowar abin da ya kamata ya bayar kamar dukiya ba ta ci gaba ne ya ba da irin da za a zuba a cikin kasuwanci a cikin gona domin a can mai dukiya yana da yancin ya da determine cewa ga irin kasuwanci da nake so a yi da ka shi wani ya ɗauko iri ya kawo to kamar ya yi determinin ga irin abin da nake so a noma ko mun gani ya dauko masara ya kawo ko gero ko dawa to wannan abin da ya bayar dalili ne san wannan abin yake so a noma dalili zai tara an noma wani abu da ban ci zai iya bai yadda ba ya da ta suke kamar yadda mai dukiya yana da yancin ya bada prescription ya ce ya karshe ce to kasuwanci kaza da kaza za a ko kuma dama shi ne ma ya kafa dukiyar ma'ana sai da ya kama shago ya zuba kaya irin kayan da yake so ya zuba sannan ya nemo ka shi ka zauna a shagon nan duk in an yi sai da abu kaza ko kuma bayan tsawon lokaci kaza ko bayan shekara kaza za a lissafa a baka kaza kaga sai da ya gama shirya eh, kasuwanci tsaf sannan ya nemo ka to haka su ma suka ce yi wannan kiyasin game da gona cewa bayan ya baka gona sai ya kawo maka irin da za ka zuba a ciki malam ya ce wannan shi ne kiyasin da suka yi kwado suka ce kama yushtaratu fil mudaraba an yakuna ra'sul mali min al malik yadda yake sharadi a cikin mudaraba wato venture a ce dukiyar ra'asul mali capital wato abin nan jarin da za a yi amfani da shi min malik na daga mai daga mai dukiyar wal amalu mudaraba shi kuma aikin ne mai mudaraba ne wanda wanda ya karba shi aiki kawai ne kamata ya sa komai na dukiyarsa fa haka za fil muzara suka ce haka ma a wajen noma kamar yadda a wancan bangaren wani na da dukiya wani kuma na da kwarewa da lokacin aiki to haka kuma a nan ma wani na da dukiya wani kuma na da aiki karkashin haka kaga sai kai ilhaki kenan kai mai gona ka za ka kawo iri ka za ka kawo taki idan za a biya kudin aiki da tirakta ko feshi ga za ka kawo shi ba zai sa ko tife shi ba sai dai ya aikin kawai ka za ka su wato chemical da zai zo ya yi feshi a wani ka za ka su taki wanda ya zo ya saka ka za ka yi kaza ka za ka so kaza to wannan duka kiyasi ne ko ba karɓaɗe ba wa kazalika fil musaqa suka ce to da haka ma za a yi game da al musaqa na gona mai bishiyoyi yakunu shadaru min ahlihima ai mun cewa bishiyoyin na wani ne shi ne kudin wal amalu alaiha min al aikin kuma na ɗaya ne babu abin da zai shi sai aiki wa kiyasu ila Annan an ya kuna ila anna an alaihim aqrabu min an ya yakuna hujjatan lahum yace wannan kiyasi ya fi kama da ya zama hujja wacce za a kafa musu fiye da hujja da su za su kama. فإن في المضاربة يقود رأس المال إلى المالك يما مضاربة أبنش نقص منس أصل وركدي تنا كوما واني جميع إتا إن أبن أنك ربا واشي ريبا ويقتد مال الباقي أبن يسورا أنك ربا ولو شروط ذلك في المزارعة فسدت عنده da kuma za a sharɗanta haka game da muzara'a to a gun agon su da ta rushe falam yajru al-dibra madra ra's al-mal zaka ba gudanar da wannan iri ya zama cikin jari domin ka'idar haka inda za a bi in nasu shine idan aka ce ka kawo gona kuma ka kawo iri to idan aka zo rabawa sai an cire gwargwadon kimar wannan irin sannan za a raba sauran sai zama an raba albaki bayan an fitar da ra'asul mal amma su ba su da haka ba su suna nufin ne a raba abin da aka samu gari bisa ɗari ba za a cire abin da ka saka ba idan wanda inda an ce haka kamar da za a cire asalin dukiya a shago sannan a raba sauran zai zama a nan shi ma za a cire iri idan ka biya kuɗin feshi ko siyan magani shi ma za a cire idan ka kawo taki kai mai gona shi ma za a cire duka a cikin mahasulatun a cikin abin da aka harvesti sai zama abin da ya saura shine riba da rakura ba kuma su ba su yarda su masu faɗan wannan ba su yarda da a yi haka a cikin muzara suna cewa idan an yi haka muzara ta lalace falam yajiru falam albibra madra ra'atul mali haka ba sa gudanar da wannan iri da aka ce suka ce sai ne gona ya kawo ba ka gudanar da shi a bisa magudana jarin da wancan ya bayar kafita bal ajrauhu majra sa'iril baqal suna gudanar da shi ne bisa magudanar sauran abin da aka samu al shi ne wato abin noman da aka samu fa batala irhaqul muzara'a bil mudaraba fi asli kaga da asalin kai da suke gudana wannan riskar wanda suka yi ta lalace wa malam yace har ila yau fa innal bidra jarin madral ma shi iri yana gudana ne a bisa magudanar ruwa wa madral manaka da sauran abubuwan amfani fa inna zar'a la yatakawwanu wa yanmu bihi wahdahu shi abinda aka shuka baya tsira ya girma kawai dan shukar ita kadai iri kadai bai isa ba balla budda min as-suqi wal amal dole idan noman rani ne sai an shayar da shi an mishi ban ruwa kuma sai an yi aiki na noma da rage da sa taki da gewaya da kaza duk sai an tayi wal bidru yamutu fil ard wa yanshiqu Allahu zar'a min ajza'in ukhra تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل فحكم الزرع حكم هذه الأجزاء yace ai asalin abin da ka shuka din dan itace. dan ƙwayar eh, da aka shuka asali mai ke da ita mala ya ce ya mutu da idan an shuka mutuwa zai yi rike ya wa wa shi ƙullahu zar'a min ajiyar ukhra sai Allah ya tayar da wannan tsoro na shuka daga sassan jikin shi da abin da ya saura min mai na ruwa da ya shiga ƙasar warre da iska Shamsi da zafin rana energy rana da ya sauka a jikin ƙasar watturabi da kuma ita kanta ƙasa da Allah ya bata tsaka da ƙarfin sake halittar wannan abu wal amal da kuma aikin da ake yi a gonar hukumul badri bidri hukumu hadhihi al-asra da ka hukuncin abinda aka shuka na iri hukuncin su da waɗannan abubuwan waɗanda ake cin more su wanda ake buƙatar su kafin noma yi ba wani mujarradin abin da aka shuka ne kawai yake fitowa yana buƙatar wasu yanayi da abubuwa na farko zuwa yana buƙatar ita kanta ƙasar wadda za ta yi a processing ɗinsa yana buƙatar watakila taki wanda zai ƙara ma ƙasar ƙarfi yana buƙatar zafin rana wanda energy ranar zai shiga cikin ƙasar ya haifar da wannan germination ɗin da sauransu sannan yana buƙatar iska ma da ke kaɗawa yana buƙatar ruwan sama in ba lokacin ruwan sama bane yana buƙatar ruwa wanda za a sanya na bar ruwa sawa'un wanda za a gudanar ne ko wanda za a yi yafa gudan buƙata duk waɗannan abubuwan suna cikin manaka abubuwan da ake cin su daga ɗabi'a wanda Allah ya sakkare wa mutane sannan a samu shuka ta fito da ka shi ma wannan albidar ɗin za a gudanar da shi ne a bisa matsayin waɗannan cewa wani ɓangare ne na gogewar fasahar aikin da kuma sanin makamai da ake amfani da albarkar ƙasan wajen noma ina fata mun gano wa. wa aidan malai ya gaba da cewa fa innal arda naziru ra'at al-mali fil qirat ita gona ita ce take matsayin jari da kasaka Gona ita ce jarin ka kamar yadda shi kuma wancan kuɗi da ya saka a cikin rumfar kasuwa ko a wani kasuwanci ita ce jarin wa qad dafa'aha malikuha ila al-muzari kuma ya riga ya mika wannan kasa ga manomi ya bashi wa bidruha wa harsuha wa suqiha naziru amal al ah, yin shuka da yin noma da bata ruwa su kuma wanda suke daidai da aikin da wancan mai zaman shaguri din gani na fita ya je siyo kaya in ana buƙatar talla ya tafi talla ko ya ba sanarwa ko ya buɗe shago ya zai zauna yan ana saye yana siyarwa yana ciniki yana zuwa yana karuwa yana zuba waɗannan ayyukan zai dinga yi fita da shiga zama da tashi siya da siyarwa shine matsayin aikin da shi kuma wancan a gona na ban ruwa da noma da rage da shuka da makamantar shi wa ya yaktadi an yakuna al-mudari'u awla bil bidri min rabbil ard wannan yana nuna kenan wanda ya manomi shi yafi dacewa da a ce ya kawo iri fiye da mai gona biya lahu bil mubari sun an kwatanta shi da mai mudaraba din fallabi ja bihi sunna huwa as abinda suna tare da shi shine daidai al-muwafiqu li qiyas ash wa usuli wanda kuma ya dace da yadda shari'a take a qiyasin da take ainihin gudanar da abubuwan malam ya ce wa fil dalilun ala jawazi aqd al hudna mutlaqan min zai tauki. a cikin wannan kissa akwai dalili akan kan a kulla alƙawari na zaman lafiya na hudna na ceasefire da ainihin kafirai min ghairi tawqitin ya zama takakke ba tare da an sa adadin shekaru ba ya halatta a sa shekaru kamar yadda aka yi da mutanen maka. ya halatta kuma a bashi fake domin yadda manzara sai sama bai sa musu kaidin shekarun da za a yi ana yin wannan ah, ah, alaƙar ba ya ji ce kawai zuwa ran da ya ga dama ran da ya ga dama zai janye wannan zai tana yankin contract bal ma sha al-imam abinda shugaba na al'ummar musulmai ya ga dama walam yaji ba'da zalika ma yansahu hadha al kuma albatta ba a samu wani abu da yazo ya share wannan hukuncin ba gaba da domin suna cewa ne ai da aka saukar da ayoyin da suke magana akan jizya za mu zo mutu a gaba sun soke waɗanda shi kai ne ke musu rabi cewa babu wani dalili da ya zo wanda yake nuni zuwa ga an soke wannan hukunci fastawabu abin da yake daidai jawazu ya halatta wa sihhatu kuma ya inganta wa qad nassa alayhi shafi'i fi riwayatin muzani imam shafi'i ma ya faɗa haka karara kamar yadda yake cikin muktasarul muzani ya kawo shi daga imamu shafi wa nassa alaihi ghayruhu min al-a'imma wasu malaman ma wanda ba shafi ba su ma sun faɗi haka walakin la yanhadu ilaihim wa yuharibuhum amma aka ce shi shugaban musulmai ba zai tashi ya tafi wurin kafaran nan ya auka musu bayan an yi sulhu ba hatta yu'limahum ala sawa'in har sai ya faɗa musu cewa to daga ranar kaza ga watan kaza na soke alƙawarin da ke tsakanina da ku yanzu an koma zamanin yaƙi kada kawai ya soke alƙawarin shi ya sani bai gaya musu idan ya soke alƙawarin zai gaya musu ya ce alƙawarin da ke tsakanina da ku daga rana kaza ko daga lokaci kaza an warware shi shine hatta yu'limu hatta ya sanashe su ala in daidai walida yastawu hum wa huwa domin da shi shugaban musulmai da kuma su kafiran nan zama sun daidaita fil ilmi bi naqdil ahad wajen sanin cewa alkawarin fa an yanke kai zama an yi alƙawari da musulmai musulmai shi kuma yanzu ya hukunta cewa ya janye alƙawari amma kuma bai sanar da abokan yin wannan alƙawarin wajibi ne sanar da su wa dalilin ala jawazi ta'azizil bai bi ba. wannan yana nuna zuwa ga halaccin wato a hora wanda ake tuhumar shi ta hanyar wata hukuma a yi mishi ta'aziri inda aka muka ji cewa annabi sallallahu alaihi ya danka wannan mutum mutumin suna sa'aya zuwa ga zubair dan awa bai ce ka tambayen mun shi ya halatta kenan irin abin da jami'an tsaro suke idan sun kama wanda ake tuhuma da laifi in sai ga akwai bukatun sai sun mishi wani abu na azaba sannan zai magantu ya halatta da kai yaran su kuma irin abin da suka san suna yi bisa irin horo da tarbiyya da aka musu ko training sun san abin da za su wanda dalilin haka mutum zai magantu to wannan yana nuna ya halarta a sha'anci kaga yan sanda sun samu hujja kenan ko yawa da sauran jami'an tsaro duk da yake lauyoyi suna cewa ba a haka su kuma a dokar Najeriya babu taso haka ne barista to a dokar Najeriya bai halarta ba taso ne a aita dukan mutum har sai wahala ta sa under duress ko yayi yayi confessing ya furta abin da bai yi ba idan ya ji za su halaka shi ko azaba ta mai yawa sai ya magana to amma in akwai maslaha ana iya a shar'anci Eh. wannan evidence ne is valid it's administered za a administer da shi a kotu ma'ana idan wannan azabar da za a yi wa abin tuhuma a dokar najeriya a criminal procedure najeriya is illegal amma kuma idan garin wannan azabar sai aka samu wani evidence wani material evidence wanda kuma za a iya establishing case da shi to wannan evidence din kuma za a administer shi ko su za ta karba kaga wannan makabiliyan ne wannan and justify the means ko to a musulunci dai ya halatta idan akwai bukata duk da ba wai ana nufin irin yadda 'yan sanda suke azaba har mutum ya fita daga kamannin shi su sa filaya su dinga abin nan cikin haƙorin mutum ko azzakari ko su soka mashi abin nan allura a cikin mafitsara wani ba za ka ga sai ya fita da kamannin shi gaba da in fa su kuma mutuwa su ana iya kashe mutum ana iya mashi azabar da zai jikin shi zai kumbura ko a farfasa jikin mutum a zuba barkono a yi ta dukan shi kuma ko a dinga shaƙa wa mutum kiyagar wani abu ke yake inhuman akwai su da dama a dai abin da yake bai wuce nizanin hankali da tausayi ba in an yi haka babu laifi a shar'anci kuma abin mamaki in sanar najeriya suna yin wannan abu suna karya dokar kenan ku kaga suna yi su da sauran ah, waɗanda suke masu kama mutane a ɗan banga ba suna yi ɗan banga ma ya fi farashin imani ba suka kama sun suka dusu dukan shi ai ba za ka gane shi <laughs> Allah shi kyauta to sai ce a ah, وفيها دليل على جواز تعذير bil بالعقوبة yana nuni zuwa ga halaccin yima wanda ake tuhuma uquba ma'ana koda ba mataki na yan sanda ba koda mataki ne na makaranta a islamiyya ko makarantar primary ko secondary headmaster ko principal ko discipline master ko wani ne dan yaga ga wani yaro da ake tuhuma da wani laifi amma kuma an kasa samun hujjoji cikakku da za su sa a gane me ya abu babu laifi a sa'a. sajan ya mushi bulala dan ya magana babu ne wannan ya halatta wa anna zalika min as-siyasat shariyya kuma wannan yana daga cikin hanyoyin gudanarwa a shari'a yana daga cikin hanyoyin da ake gudanar da shari'a a musulunci fa inna Allah subhanahu kana qadiran ala an yadulla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala mawdi'il kanzi bi tariqil wahyi inda Allah ya ga dama Allah yana da kudura yana da ilimi da ya ga dama sai ya mamman zala sai sama wahan ya gaya mushi cewa abinda aka koyi yana daidai wuri kaza ku ji ku tura ku ku gan shi amma sai Allah bai haka ba walakin arada an yi sunna lil ummati uqubatal muttahamin Allah ya so ne ya ba ma al'umma wani tafarki da za a gudana akan shi wajen horar da waɗanda ake tuhuma sosai wa yuwaddi'a lahum turuqal ahkami rahmatan bihi kuma dan Allah subhanahu wataala ya faɗaɗa ma musulmai al'umma annabi sallallahu alaihi salama hanyoyin samar da hukunce hukunce da hanyoyin right establishing hujja idan ana bincike wata taysiran lahu dan kuma ya sauka musu domin inda kuma an saukar da wahayi an faɗa to sai zama duk wani hukunci da ya faru bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba wahayi to babu yadda za a tabbatar da shi kenan sai dai a hakura kuma gani zaka sai Allah subhanahu ta'ala ya kyale manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da wata dabara ta shi wadda ta bayar da hukunci don a yassare wa musulmi hanyoyin aiki da dabaru wajen gano hukunce-hukunce wa fiha dalilun alal akhd bil qara'in fil istidlal ala sihhati ad-da'wa wa fasadiha har ila yau wannan yana nuna zuwa ga cewa a cikin wannan kisa akwai dalili akan al-akhd bil qara'in aiki da qarina fil istidlal ala sihhati ad-da'wa wajen tabbatar da ingancin wani claim da ake wa fasadi ko kuma wargazar da wannan claim li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya ce wannan mutumi sa'aya ya ce mishi lammad da'a fadan mali lokacin da sa'aya yace ai dukiyar ta kare sai annabi ya ce mishi al'adu qaribun wal malu aktharu min dhalik a'a ai zamanin nan kusa ne kuma dukiyar ta fi karfin haka wato manzo Allah ya amfani da qarinan yawan dukiya bil muqarana ila tsawon lokacin time frame din da aka ce an kashe lokacin wannan dukiya ba za ta kasu a wannan lokacin haka ya amfani da bai da bai da established fact yawan circumstantial evidence kenan ko wanda yake amfani da yanayin lokaci ko yanayin wuri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan circumstances din da ya bai yadda da wannan magana ba kuma da aka ƙara bincike sai gaskiya ta bayyana cewa abinda annabi ya zata shi ne gaskiya cewa an boye sallallahu alaihi wasallam to wannan yana nuni zuwa ga halaccin aiki da ƙarina alƙarina kamar yadda malamai suke cewa ita ce al'amara albaliga haddal yaqin shi ne wata alama wadda ta kai matsayin kamar yaqin wata alama wadda ta kai matsayin kamar a kira ta da suna yaqin wato in an ta da asalin abu da ya faru sai a zuka mai yaƙini akwai ta malaman fikihu musamman da suke maganganu akan alƙalanci da kafa shaida suna magana akan karina a shari'ar musulunci kuma a shari'ar bature ma akwai shi law of evidence wanda ake bincike akan yadda ake gane hujja yadda ake establishing ɗinta a cikin shari'ar musulunci akwai karina iri uku akwai karina wadda take ce mata qara'in qat'iyya karina wadda take ƙarara babu shakka kanta wanda za a iya aiki da ta kamar hujja kamar ikrari kamar ikrari ce tana zama hujja bila khilafin kamar yadda suke cewa alal misali a ce wane da wane an san suna da gaba tsakankaninsu kuma za su iya kashe junansu kuma sai aka zo aka ga lissa'i e. a kwanci an caka mashi da wuka kuma ga B abokin gaban shi da kyada wukar da jini a jikin shi yana buci ba a ga lokacin da ba wanda ya ga lokacin da aka ya faru kaga ƙari karina ce iya. ba za a ce a ah, to ai ba a gani ba kuma shahidna illa bima alimna yi tafiyar ka ba wani ba wani faru wannan tunanin suna buga misali irin wannan ko kuma a ce mutum ne ya ga wani wanda aka san ɗan iska ne mazinaci ne fasiki ne sai ka gan shi kuma ya fito daga ɗakin mataka yana gyara wando Sai ka ce baka kama ba akan wannan zaka iya li'ani haka malamin za zaka iya li'ani akan wannan ka tambaye ta wallahi ai an aiko shi ne a da zai yi wannan babu wanda zai fara tunanin ma wannan ko to irin wannan suna ce bata karina qat'iyya kuma gani akwai karina zanniya wadda ba ta kai karfin waccan ba karina zanniya kamar yanzu misali wancan na kisa din sai zama an gan shi ne ya fito daga gidan da aka tsanci gawar da wuka to wannan karina ce zanniya dan ta yi ta yi mahauci da wukan shi a hannu ya kawo musu nama gidan za a iya wato za a iya dabaibai wannan dalilin da wasu shubuhat kamar da suke faɗa a gunsu ba da akwai actual fact ko actual fact ko kuma factual abin um, actual truth da kuma factual truth haka kuke cewa ku ka zani ma malam da na yi diploma ba a islamic school shi za da ɗan san waɗannan abubuwa lokacin da muka yi diploma muna ɗaukan kwasa-kwasai a wajen yan shari'a civil shi sa muka ɗan san waɗannan abubuwan da irin wannan da suke cewa latin masu da waye Allah ne bai yi ma zan yi lauya kawai lokacin na ya apply zan yi karton ya yi ma lauya da su ne sai Allah ya cike ni ko mun gano wannan to ba ina cewa babu kyau bane ba Allah ne za a abin da yake gani ya fiye mu walillahi alhamd so abin da ake cewa actual fruit shine hakika alama fi nafsil am akwai kuma factual truth ita ce wanda aka yi establishing a gaban kotu ta yi ba shi ne asalin abin da ya faru ba kisa manzo Allah yake cewa kada ku zo da ƙara gabana wani ya fi ɗayan iya lauyanta magana ko sai na bashi haƙƙin da ba na shi domin za a amfani da factual truth in fact alƙalai kamar da imamu abuwa ne ba yake faɗa alƙali bai zama shi ya zama shaida a kan kanshi wato ko da yana da wani bayani na bayan fage akan ga abin da ya faru zai aiki da abin da aka gabatar mishi a matsayin shiga baya zama in yi haka ya zama shi ma yanzu part of abin nan case din kenan ya zama witness yawa alƙali bai zama witness da kanshi ya ce a ah, ai ni ma na gani misali a ce alƙali ne ya wuce a motar shi ya ga sanda aka yi wani hatsari aka kara da motoci yana zuwa kotu kuma ya zauna sai aka kawo wannan kisan bai da yancin ya ce ai shi ma ya gani ga abin da ya gani sai abin da prosecutor da da da bio da sauran shiru suka gabatar mashi da shi zai yi ai eh, mana ne dai a to ai shi ya abin da ya gani yana wucewa ne ba zai iya ba da background information din da ya faru ne bai faru ba shi kawai yanzu ya gani ne ya wuce su kuma sai da suka bai suka bincike suka ɗauki rapport suka ɗauki hotuna da sauransu za ka maganar shi kaɗai ba za ta zama hujja ba sai aiki da abin da aka samu sai in ya ga wani kuskure bawa to na matsayin shi na mujtahidi yana da yanci ne sabu akwai karina ko da suke ce mata mutawahama qara'in mutawahama wanda ba a aiki da su shine waɗanda kamar da ka faɗa yanzu ya bayyana cewa wannan karina ta ƙarya ce suna misali da kaman riga annabi yusufa da aka ce an sa wa jini da'u ala qamisihi bi damin kadhib ana faɗa cewa da baban ya daga riga da ya gani sai ga babu inda ta yaki shine ce bal sawalat lakum anfusukum amra akwai dai abin da kuka shirya bai da wannan karinan ba kaga ya sun kawo karina ne wato alamar an jiwa mutum ciwo ko an cinye shi dabba ta cinye shi ya kamata a ga jini a cikin rigarsa amma kuma biyon din ya kamata a ga kewa da yakewa sai suka manta ba su tsaka suka yaga ba mun gani to wannan yasa ya gane ita karina mutawahhama ba a aiki da ita ana kuma alƙalai da lauyoyi gogaggu suna iya gano waɗannan da dama waɗanda akwai loopholes a jikinsu da yawa ana ganewa cewa wannan wato cook evidence an an an ƙarya ce aka tsaye aka tsara don a kafa hujja sarƙaƙiya ce dai mai yawa shi ta ba shi ke cewa shari'a saba na hankali saboda kai za ka ga shari'a kamar kawai wani zance ne kawai gashi nan kai tsaye amma aka ji aka fara gwagwar mai zai gaba haka ba in aka fara zance shi za sai a ɗaga a sake ɗagawa alƙali sai ya ji ma ya yi nazari sai ya ji ya yi istihara wani sai ya nemi mufti wani sai ya koma a labirari ma ya yi rikasi duk yana faruwa irin wannan to suna malaman musulunci suna kawo dalilai akan hujjiya hujjiyatul fara'id suna kafan dalili da ayoyi da dama da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa mana wata kissa anan ta Sulaiman ko kamar wanzu wannan na wasu da shahidun min ahliha in kana qabisuhu qudda min min duburin ko fa fa kadabat fa sadaqat wa huwa min al-kadhib in kana qabisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhib kaga wannan kalila ce ya bada cewa a yi aiki da ita idan shi ne ya zo neman ta ta tatile shi don ta kwaci kanta za a gani gashi ta yage ne ta gaba wato tana sogulin don ta kwaci kanta to gaba gani ne kamata ne idan ko ya zo guduwa ya zuwa za ta tsaye da shi to baya ne ya kamata ya yi zaka in kana kamisu ƙuddamin dubirin fa kadhabat wai in kana kamisu ƙuddamin min fa fa sadaqat karina ce wannan kuma da aka ga cewa farin mara tsami sau ƙudda min dubure aka san cewa su suka shirya mushi makirci amma da aka ce to a yi rufa saboda kar a zo ana nuna cewa wani yaro ƙarami bawa kawai yanzu shi ke da gaskiya masu sarki ne ita da sauran kawayenta sun samu matsala shi ne suka aka yi rufa fa yadda aka saba dai a fada na fata mun gane wannan haka kuma kaman wasu kara'i da dama da zamu mu zo mu zo zai faɗa mana su kamar. kamar na annabi Sulaiman wanda ya hukunci ga matan nan guda biyu da kirkeci sun ya daya daga cikin ƴaƴansu akwai al-Imam Ibn Qayyim kamar da zai faɗa mana anan bari mu karanta zuwa ƙarshe mu ji me zai ce yace wa kazalika fa'ala nabiyullahi Sulaiman ibn Dawud haka annabin Allah Sulaiman dan Dawud ya aikata fi istidlalihi bil karina ala ta'ayini ummi al-tifl alladhi dhahaba bihi al-dhi'b ya amfani da ƙarina wajen gane wace ce uwar yaron da uwar yaron da ya tafi da shi wanda hadisi na cikin bukhari wasu mata guda biyu masu shayarwa masu jego suka je bakin kogi za su ɗaya ruwa ko za su wani amfani sai suka bai yaransu a gefen kogin sai kerkeci ya sai ya ɗauke ɗaya ya gudu da shi da suka zo sai kowa ta yi idda'in wanda ya saura shi ne nata naki ne aka sace hatta khasama wa da askul wahidatin min uh, kullu wahidatin min almar'ati annahu ibnuha kowace mace daga cikin matan guda biyu ta yi iddiayin cewa danta ne ita ma danta ne wa khasama ka fil akhir sai suka yi uh, rikici akan ɗaya faqada bihi dawud lil kubra annabi dawud alaihi salam sai ya baiwa babban su yace danta ne kuma karama ki hakuri danki ne aka kirkice ya dauki Fakar da ta Suleiman sun fito sai suka samu Annabi Sulaiman dan Dawuda alaihi assalam a wajen wannan fada fa qala kuma na biyun nabiyullah sai tambaye su yace wani irin hukunci annabin Allah Dawuda ya mutu sai suka faɗa mushi. fa akbara ta suka ba shi labari fa qala sai yace ituni bi tiskin ashquhu bainakuma abinda za a yi mai kuma a ce kwaya ɗaya ta samu ɗa ku zai kawo min wuka sai a tsaga shi gida biyu kowa ta rika rabi shi kenan kowa ta yi asarar rabin ɗanta to dai faɗa haka sai ta tsubura la tafal rahimakallah sai ɗaya ƙarama ta ce a'a ita babba ta yarda sai ƙarama ta ce a'a in huwa bulo ɗanta na ban mata sai amfani da wannan faka babu zuri sugura sai ce ɗanta ne ita ƙarama domin wannan yana nuni zuwa ga tausayin uwa ne ta gwammace ta yi asarar yaran inda zai rayu ita kuma waccan tunda ta yi asarar nata to a mutu jitu kowa ya rasa a fasa kowa ya rasa kaga duk da yanzu ita wannan karamar ta ce kuwa gunu ha dan waccan ne amma yanzu wannan magana ba za a yi da ita ba ta faɗa ne saboda tausayin uwa da ba za ta iya kallon a yanka ɗanta ba shi ta ce dan waccan dan waccan ta ci gaba da rike mata shi ba ku annabi ya amfani da wannan karinan fa sadalla bi kariyatir rahma war ra'afa allati fi qalbiha da dake cikin zuciyarta wa adami samahatiha bi qatlihi kuma ba ta bari a kashe shi ba wa samahatil ukhra bi zalika ita kuma ɗaya ta yarda a kashe shi ita tsira uswataha fi faqadil walad ala annahu ibnu sabra ta yadda ita a kashe dan duk rasa sai ya amfani da wannan ya gane ɗanɗan ƙaramar su ibnu ƙaimin daudiya yana da wani lissafi wanda zai ba mu labarin shi nan. cewa yana a lokacin yana cewa kamar da zamu ga mutum ce zan yi ƙoƙari a nan gaba zan yi wani lissafi akan wannan matsala shi a tsurukul hukumiyya fi a siyasar shari'a lissafi mujallar guda zai faɗa a nan gaba cewa zai yi wani littafi wanda zai faɗa wa alƙalai sirrorin hukunci da alƙalanci da ka in ka duba za ka ya kawo wannan magana ya yi da kuma bayan a cikin atarkul hukumiya ya sake ta a cikin bada'iul Ulfawai ya tsawaita magana ma da wasu wurare daban waɗanda ba wannan ba wannan kisa ta annabi Suleiman ita ma tana matsayin wato hujja akan aiki da karina a wajen alƙalanci amma malamai sun yi sabani game da shin za a yi aiki da karina ita kaɗai wajen zartar da haddi wanda aka ce kuma ana ture shi bi shubuhat kamar yadda wancan da kisa din da muka kwatanta ko na zina din nan da aka kwatanta shin daga zaran iyakar wannan karina za ta iya bada dama a yi hukuncin haddi wasu malamai sun yarda da haka kamar Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu umar yana aiki da karina ya yanke hujja ya yanke hajji kamar yadda ya a wannan a cikin sai muslim wannan da ya sha giya ba a gan shi san da ya sha giya amma kuma an gan shi san da yake amanta an ji warin da amashi to umar idan ya ga haka zai maka hajji haka in ya kama mace da ciki ba ta da miji yana mata hajji kaga karina ne yin ciki karina ce akan lalle an sadu da ita kuma a ce lalle mani ya shiga mahaifata ko ba ta da wuce za ka sai hukunci da wannan umar yanayi. sai na alibi goyi bayan wannan da haka za ka ga a kowane dama da yi ma umar gyara a kan irin wannan cewa mujarradin karina ba ta ba da dama a yi hajji amma dai ta sa mutum ya zama prime suspect ya zama wato al-muttahamul awwal har sai an samu abin da zai fitar da shi ko kuma ya tabbatar da shi a cikin tuhuma. daga shi ta akwai wani babban alƙali shine iya iya ibn muawiya ibn qurra wanda ana buga misali da shi kamar da zabi yake cewa yudrabu bihi masal fi zakai waddaha'i was-su'ud wal aql ana buga misali da shi wajen zurfin tunani da iya kulla makarkashiya ta ya gano gaskiya a alƙalancinsa cikin atba'u tabi'i da yake baban shi muawiya ibn qurra babban tabi'i ne wanda ya rasu shekara ta ɗari da goma sha uku an haife shi ranar jamal kamar yadda malaman tarihi suka ba da labari shi ah, baban yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita amma shi kan shi eh, yana da hadisi a cikin muqaddimar muslim da kuma ah, bukhari ta alika sabon kutubu sita ba su ta da hadisi shi ba saboda ya mutu kahalan ya mutu shekara ta ɗari da ashirin da hudu kahalan sannan kuma ya shagaltu da alƙalanci alƙali ne a garin basara za ka in ka je kan littafin siru alamin nubala tarihinsa da kuma a cikin wannan littafin a turkul hukumiyya na ibn qayyim al-jawziyya da littafin kitabul azkiya na imam ibn al-jawzi wanda ya bada labarin mutane masu basira ibn al na da littafi guda biyu akwai akhbarul hamqa wal mughaffali labarin wawaye da sakarkaru akwai kuma akhbarul azkiya labarin mutane masu basira to a cikin al-azkiya kamar yadda fara cikin mukaddima yace ya yi shi ne don abu na farko don a sandar da hankali da basira da Allah yake mutane na biyu kuma don mutane da suke takama suna da basira da hankali su ji labarin waɗanda suka fi su basira da hankali su daina wa mutane eh, girman kai ce na uku kuma don a koya idan ka ji irin basira su ma za ka iya tarbiyyar ta ka koya za ka zafi ne mai matuƙar fa'ida sosai ya kawo eh, falalan hankali a shari'a hankali irin na annabawa irin na sahabbai na malaman musulunci basira irin ta alƙalai to a nan ne ya ta kawo waɗanda har sai da ya kawo kan yara har har har da mahaukata ma uqala'ul majani kuma sai da musu fasu eh, masu basira a cikin mahaukata su bahalul kenan mahaukacin da yake hasara kuna yake musu wa'azi su bahalul ya kawo su to a nan ne yake magana akan iyas ibnu ah, mu'awiyah ibn qurra ta kawo labarai shi haka al-imam ah, ah, al-khatib bagdadi a cikin tarihi madinati bagdad tarihin madinati salam sun yi tarihi shi mutum ne mai basira kwarai da gaske daga cikin labaran shi da aka bayar cewa wata rana ah, akwai wani mutum da ya ba abokin shi ajiyar dukiya mai yawa sai ya tafiya da ya dawo ya zai karba sai wannan da aka ba ajiya ya ce shi kan ba ba shi sai ya wuce gun mu'awacin mana ƙurra ya ya gaya mai sai ya ce mishi ka gaya wa ka gaya mishi da aka zuguna ya ce a kar ka gaya mishi kar kuma ka gaya wa kowa ka je ka dawo bayan ɗan kwanaki alƙalin yana tashi sai tafi gidan wancan mara gaskiya sai zai ce mishi na ji labarin an sai kai mutum ne mai amana kana ajiye mutane dukiyoyi akwai wasu kuɗaɗe da nake sa ran za su zo zan kawo maka su ajiya amma na so ga yadda kake ajiyar kai a ah, ba kuma ranka da shi kuma gani ya gani da su haka cikin Allah ya zuwa mako mai zuwa kudin su zan kawo maka ajiyar su sai kuma ya kira wanda ya ce yanzu ka je ka ce ka je gun shi ka shi kudin ka in ya baka shi kenan bai baka kuma ka dawo ka ga mu idan bai baka ba ka ce mishi za ka zo wajena ile ko yana zuwa da ce mishi na zo an san kuɗi na so zai ɗauka da shi saboda kai ya ɓata mishi suna yanzu ko mun gane abun alƙalin nan kai mata ne suna to haka kuma wani shi kuma wani akwai wani shaytanin yaro kuma suna hada yana hada kai da ɗan damfara ana tuka baban shi sai suka zo kotun eh, eh, eh, ya Allah ga mata malam aka ke cewa alƙari Allah ga malam wani ya ya ci mun kuɗi kaza alƙari ta bishi daga kene ka ci kuɗin shi dirhami dubu yake da daga kene na ci sai ke kai bai da wannan ikirarin har motsin shi yana cikin shi Allah zaka mala'ika yake musu hukunci ko wannan ayi secret is an open eye case ko open and close ake cewa ko wannan is an open case shi ya bai da wannan abin da ya hukunta yanzu shine su dinga yawo tare yana son ko ina azan suna yawo tare nan da mako daya ya ba su mako daya su yawo tare kasara zai hukunci nan da mako daya yace shi bai ga alamar mutumin da kake gun shi dirhami dubu kuma a ce kuna kallon juna haka babu alamar jin haushi da gaba a cikin sannan kuma kawai da an ce ana bunka ka ce eh ana bunka kamar kana so ne a kwata kenan ile ko kafin mako guda din nan sai ga uban ya zo mun iya ya ce ya kawo ƙara ɗan shi kwana biyu bai ganshi. shi kuma ya san in bai gan shi ba yana dawo mashi da matsaloli daga tsirin matsalolin shi ne yakan haɗa baki da abokan shi ko waɗanda ya sani sai suke suna bin shi bashi saboda a kama shi a kulle uban ya zo ya biya sai su saraba to iya ya faɗanantu zuwa ga wannan abu fitina ta ta kai ga haka wata rana wasu sun taɓa yin rikici akan abin kwanciya bargo kowa ya ce wannan bargo ne a wurin kwanansu ya rasu da zai ya ce a zafa mushi kum abin tace kai ya ce a taje kansu ana taje kan sai ɗaya da bargon an ce green sai dattin bargon green sai ya zubo daga kan ya ce to wannan nashi shi ne yake da da shi dama to yana da irin wannan da yawa kun tuna wani labari da malam gani ba mu yana nan a cikin littafin da eh, turkun hukumiyya wanda ya ce a je a kira min bishiya alƙali da shi ne iyasi ne da suka zo suna musu akan wata wadi'a ce a ina ka bashi ce a gurin bishiya kaza sai ce to je ka kira ta bishiya ta zo shida Ya ce bishiya kuma ce na ce ka je ka kira ta ce kai kuma zauna can an jima kawai sai ya ce ma wannan ki kana ganin yanzu ya fi wajen bishiyar kuwa Ya ce a ai da ɗan nisa bai nisa ba yanzu sai kane yanka daga wajen to an same shi da irin wannan hikimomin hikimomin masu masu wasu kamar tsaki in ka kanta labari sai ka kamar yana duba ko yana da wani kashafi haka Allah ya shiga wannan baiwa Iyas ibn Muawiya ibn Qurra kenan uh, rahmatullahi alayhi zaka yi samun labaran sha'ira a cikin littafin Tahzibut Tabi na uh, Tahzibul Kamal kai nan Nizdi Nizdi ya kawo labarin shi sosai haka Ibn Asakir al-Dimashqi a cikin tarihi Dimashq to wanda ke gaba da shi kuma shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu inda shi Umar dama da shaidan manzara sallallahu alaihi wasallam yana da firasa wadda ta yi kusa ta kai ga annabta ba don ba a wahayi ba umar ɗan khattab ne wata rana aka tsinci gawa a madina aka rasa yadda za a gane wa aka shiga wannan, gawa kuma ta saurayi masu labarin suka ce har addu'a yake cikin dare cewa Allah ya fito mishi ga yadda zai gane wanda ya yake sannan bayan wata tara sai aka tsinci jariri a daidai wajen sabuwar haihuwa yana gani yake na san wanda yake sannan Zan gane shi ba shikenan sai ya ɗauki jaririn nan sai ba wata mata ya ke ci gaba da kula da shi duran da wata mata ta zo ta aishe shi a hannunki ki ga ta rungume shi ta sa shi a da ta sumbace shi ki gaya mu uwar shi kenan zai gane uwar shi haka ko yaro na zaune a har wajen shekara biyar wata mata tana yawan aikowa a zo a ɗauko mata yaron nan maraya da aka tsita tana so ta gan shi nan sai me. kula da yaron da ce mu je dai in ga wannan matar da take san yaron nan nawa tana zuwa kofi ta ga matar nan ta karɓe shi a gun baiwa ta rungume shi ta rungume shi tana mishi rawa tana mishi waka sai ta ga wa sai zama kuma matar da ta haka wata budurwa ne? kuma yar wani mutum daga cikin ansa daga cikin manyan mutanen ansa sai umar ya aika aka kira mutumin yace kana da ɗaya wata ne kama za ka-za ka yake ka kwa ya sunan ta yace ce ke kuma yace to ina so in je in yi magana da ita daga ni sai ita shi ta ah, kai hadisin musulmi ne ba matsala sai umar ya ɗauki takobi kamar ba shi kawai yadda ya shiga ɗakin ka daga shi sai ya ce, ko ki gaya mun gaskiya ko ta rauni ki a nan wajen me alaƙa ki da wannan ɗan me kuma alaƙa ki da baban shi shikenan kawai sai ta fa'atara ta ce baban shi wani ne da ya mun taɓe ni na kashe shi da kaina kaji kaji labarin ita ba shi labarin cewa suna zaune da wata tsohuwa ne wanda take mata hidima da tsohuwa za ta tafiya sai tsohuwar ba ta so ta rasa wannan aikin hidima sai ta ce ina da ya budurwa za ta zo ta maye gurbi na ta dinga yin wannan aikin ashe ba ya ce budurwa ba namiji ne sai ya dinga lullaba jikin shi kamar mace wai dan kawai kan baba shi ta rasa aikin da take a gidan sai ya zo ya mata replacement ko mun gani kafin ta dawo daga tafiya amma tun da ba za a yi da namiji wannan aikin ba sai yana camouflage ya zo yana yin aikin kawai shi ne cikin dare ya mata fyaɗe ita wani sai kuma ta ɗauki ciki shi ne ta kashe ta yana kanta ta lalamu ta zirma mashi kuma ta sa aka je aka wurgar da shi a wajen bayan wata tara kuma ta haihu shi ne ta yadda ɗan a wurin da aka yadda baban shi shi kenan umar ya mata addu'a ya ce abin Allah ya fata miki bai mata haji ba saboda ta kashe shi ne ta neman ceton kanta to in ba umar ba, waye sai gano wannan zama umar yana gano irin waɗannan abubuwan da yawa a cikin abin nan da ya ga abu kawai zai iya kirzadan to kaza ne yana nan da yawa irin waɗannan labaran haka sidna ali radiyallahu anhu shi ma yana da irin waɗannan abin nan firasa tashi shi ma ta tabbata sosai a tarihinsa shi kuma akwai wani labarin da suka bayar cikin kitabul azkiya a ila wanda wani wasu mutane guda biyu suka ba wata mata ajiya dukiyarsu da sharaɗin in ba su zo tare ba kata ba wa ɗaya in ba su zo tare ba kata ba wa ɗaya bayan shekaru biyar sai ɗaya ya dawo ya ce mace na san sharaɗin da muka yi da su amma kuma abokin tafiya ta yaro su da aka yanzu kin ga dukiya ta zama ta magada dole ki bada kai kuma magada shi tace a ba ka maka da ku ba ya tara mata jama'a aka ce a ke kuwa ai mutuwa kaza kaza kaza dai aka dai ce a bayar ne ta bayar ba a karanta bayan kwana biyu sai wancan da aka ce ya mutu sai ya dawo sun yi ne cikin sai zai ce ina ya duke mu da muka baki ta ce ai dan uwanka ya karɓar ciyawa ni ba ruwa dole ki bani dukiya ta yi. tare sai da ta ji. sai ta kai masu idina kara a kufa sai ce haka yawon abu ne mai tsaki abinda kawai za a ce mashi kai e sharaɗin da aka yi da kai ba shi ne sai kun zo kubi ba wasannan za a bayar to shi kenan ku je ku zo kubi biyu kawai shi kenan kaga abu ne a fili ku je ku zo kubi da yake tafi dawo ba <laughs> ku je ku zo kubi biyu shi kenan sai ba a gan shi so haka Allah ya ba waɗannan sahabbai irin wannan firasa haka limamu shafi imamu shafi idan ya ga mutum ya yakan iya gane da yi magana ɗaya biyu zai iya gane kai mutumin wani gari ne kuma kan wani irin abun hawa ma ka zo zai iya ganewa kana jin yunwa shekarunka kai wani irin mutum ne mai fushi ko mai sakin fuska wani irin lahaja kake magana da shi yaran mutanen wani gari ne imamu shafi duka yana gane wani za ka da ya gama cewa fuskanto zai ce wannan da fuskanto zuwa ga shi wanda ya shigo wannan inda muke shekarun shi ba za su kusa tsakanin talatin zuwa da biyar ba mutumin gari kaza ne kuma din da ake tafiyar da ya sha wahala kan hanya an aka ce alaga ta malaya ka gana haka sai ya fara fita musu da hujjoji ya ce ai abin da sa na gane shekarun shi ku kalli irin tsawon gemu shi ko kalli yadda goshin shi ya yi sannan ku kalli dattin da ke jikin sirarsa sannan ka zane ka fitan musu da irin waɗannan abubuwa. in fact sai na ah, ah, al'imamu shafi yakan ji kukan kare in ya ji kukan kare kan iya gane karen a daure yake ko ba a daure yake daga nesa idan ana tafiya da yake karen da muka ji kukan shi dinnan, ku yi hankali da shi a sake shi saboda na ji kukan a wuri kaza kuma na ƙara jin shi a wuri kaza amma idan a wuri ɗaya yake zai iya gane yakan gane kuma a cikin karnuka ya gane kukan wani kare ne baƙon kare a cikin karnuka ya ce a cikin karnuka nan akwai baƙo za ka ji kukan shi ƙasa da na sauran irin waɗannan abubuwan da na tarasa da dama sun faru da shi yana gane eh, eh, abubuwa ko ba tsafi ne? sun gaskata Allah ne ko sai Allah yake musu wasu kashafi na wasu ilmomi waɗanda ba koyan su ka yi iya tsincan da muka faɗa wani ya taɓa zuwa ya ce mashi ka koya mana alƙalanci a layu ta Allah ina ma huwa al Ya ce alƙalanci ba a koyan shi fahimta ce kawai zurfin fahimta ce in kana da ta kuma har za haka alƙalai su ba ka gano lokaci karan kankanin kes tsakankanin yaran islamiyya sai ka kasa warware shi ko a gidan kama sai dai kuka sai ku sashi ban wani saboda kai ba alƙali wani. <laughs> za ka zo an ci kwikwiye a gaba ɗaya presentation ɗin wannan ya yi claiming wannan ma ya yi claiming wannan ya ce shi ya fara wallahi baba wannan ba ni bane kaza kaza sai karfe da za yi sai dai kawai ka san da za ka yi ka sulhun da ko kuma ka kore su gaba ɗaya ma'ana ka yi watsi da ƙarar kenan ba ta da gani <laughs> ko mun gani Allah shi kyauta akwai al-khalifa al-mu'tadid shi ma yana da wannan fasahar kamar yadda suka ba da labari da wani alƙali shi ne Abu Khazim Abu Khazim Abdul Hamid ibn Abdul Aziz As-Sakuni wanda malami ne kuma alƙali ba na manta ba ya rasu ta 292 insha Allah waɗannan suna daga cikin alƙalai kuma masu fasaha waɗanda suke warware hukunce-hukunce wanda kuma za ka ga suna ɗaukowa ne daga hasken annabta da hasken alƙur'ani mai girma idan ka koma wancan littafin na ibn qayyim zaka ga waɗannan yayi musu dogon babi akan firaka akan fahimta akan amfani da karina zaka tarar da ina jin karatun wata ya kusa shafi 100 a cikin littafin da yawa sosai a cikin littafin al-turqul sunniya haka wancan littafi na ah, kitabul azkiya na na ah, ibn jawzi haka kuma littafin bada'iul fawaid na shi qayyim din wallahu ta'ala to a take dai yake cewa litasbira tasira uswatuha fi faqadil walad tana so su zama daya wajen rasa da da suke ala annahu ibn sughra sai sayyidina Sulaiman Alayhi salam ya hukunta cewa dan dan na yar karamar falau falau a a da ka bari mu bari mu saurara anan jama'a na kaman kan gaba ne falau tafaqat mitin tafaqat mithlu hadhihi al-qadiya fi shari'atina la qala ashabu ahmad wa shafi'i wa malik rahimahumullah umila fiha bin Fafa. a zamanin ci jama'a alƙalai ko kuma lauyoyi na shari'a musulunci musamman a ƙasashen da suke ana aiki su da shari'a musulunci suna da fatawoyi da suka yi ilhaki da waɗannan wajen evidence wajen iya establishing evidence alal misali shi amfani da fasahar zamani wajen tabbatar da abu kamar dna kamar irin test da ake na tabbatar da shigar mani idan an yi red a gane cewa ko an samu uh, penetration kamar da ake amfani da uh, dna wajen tabbatar da ɗa ko makamancin haka kamar da ake amfani da abin nan uh, tampering ko biometric evidence wajen tabbatar da wane ya shiga wuri kaza ko bai shiga ba duka wannan ana karɓar shi a matsayin ƙara'i waɗanda kuma a kiliyance su waɗannan mun suna da kusan kace 99% accurate in dai an samu wanda suka iya aikin da sauransu yayin da a zamun nan da da babu su ma akwai hanyoyi kamar eh, game da irin mata maza ko mutum da ake haifa da jiki biyu ko makamantansu duka akwai maganganu akan yaya ake mu'amalarsu wajen gado wajen aure wajen shaida da makamantarsu duka akwai a irin wannan maganganu a cikin fikin musulunci za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba a gobe kenan insha Allah sai mu tashi da ke cewa falawi tafaqat mithlu hadhihi al-qadiyya fi shari'atina subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk